yanzu dai a iya cewa babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta shirya domin kare kujerun gwamnonin da take da su a wasu jihohi da kuma karbe wasu kujeri daga wasu jam'iyyu da yake tatsar da 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawa daga cikin jihohin kasar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya jam'iyyar ta gudanar da zaben tsayar da dan takarar gwamna ta hanyar sasanci wanda gwamnatin buwal ya jagoranta idan kuna iya tunawa zaman da muka yi na karshe a lokacin da muka yi taro makamacin wannan mun karfafa kuma mun ga alfanun alfanun cewa a samu a daidaita kan jama'a a yi maslaha ita maslaha ko yaushe in ana samun ta to ta fi a je a yi wata jayayya ah, kamar yadda muka sani ana cewa so a sohu khairan ya tibil khairi bayan kammala sasantawar an jefa ƙuri'a inda aka tsayar da tsohon sakataren gwamnatin jihar sa'idu umar a zaman ɗan takarar gwamna da kuma ɗan tsohon gwamnan jihar Sagir tahiru Bafarawa a zaman mataimaki yayin da mataimakin gwamna mai ci yanzu wanda shi ma ya nemi kujerar aka tsayar da shi takarar sanata. We appeal to you please put back behind whatever is negative from our side. wanda aka zaɓa takarar gwamna kenan sa'idu umar yake kira ga sauran 'yan takara da 'ya'yan jam'iyyar akan a haɗa kai wuri ɗaya domin a samu nasarar zaɓe na gaba a jihar kebbi ma an gudanar da zaɓuɓɓukan inda tsohon babban kwamandan sashe na takwas na sojojin najeriya shiyar sokoto wato 8 division manjo janar aminu bande mai ritaya ya samu galaba inda ya doke sauran 'yan takara hudu shi ma da ya nemi haɗin kan abokan karawarsa waɗanda abokan hamayya su sa hannu mu ci gaba mu ga yadda za mu kawo um, hamaya mai kyau ga gwamnati yadda za mu yi kokari mu yi gwada rawan gani mu ɓace mulki daga gwamnatin apc ta jihar kebbi duba da yadda ake shirya zaɓukan fitar da 'yan takarar ne ya sa wasu masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke ganin cewa kiran da ake yi na samun haɗa kai abu ne da kamar wuya a cewar farfesa bello daudun bada to wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci ya yi ba wannan shine babban matsala shi yasa kake ganin ko yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba a ba mutane hakkinsu abin da sun ka zaɓa a bar musu a bari mutane su yi zaɓe bisa ga abin da sun ka aminta sun ka yarda da shi wanda an ka zaɓa ya san da cewa jama'a ne suka zaɓe shi ba masu ƙarfi suka ɗauki shi suka ɗora ba ƙaƙa za a yi duniya ga al'amari inda aka irin wannan zalunci a ce wai demokuraɗiyya ta ci gaba da zama haka ba shi yawa kaga matsalar da mun ka samu tattalin arziki ya sha kashi sha'anin tsaro ya sha kashi sha'anin aminci tsakanin shugabanni da su da waɗanda suke shugabanci kaga ya lalace akasarin zaɓukan da aka gudanar wasu sun samu damuwa saboda sakamakon bai zo musu yadda suke bukata ba yayin da kuma wasu abin ya yi musu daidai muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya